akantocin kuɗi na jihohi da daraktoci da sauran manyan jami'an tafiyar da harkokin kuɗi a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya kana da takwarorinsu na jihohin ƙasar 36 da kuma na yankin birnin tarayya abuja ne ke halartar taron na yini uku babban akanta janar na tarayya ahmed idris ya fayyace makasudin shirya taron abubuwa da suka taso wanda babu su a bangaren ayyukanmu mu ga ya za mu tattauna a kansu mu kuma warware matsalolin da suke tasowa sababbin abubuwa na tasowa abinda ake kira new challenges masana za su eh, gabatar da bayanai za a yi jawabai iri-iri kuma in allah yadda a ƙarshe za mu ga amfanin wani al'amari muhimmin abu da za mu ɗauka daga nan shine a hanyoyi sababbi wanda federal government da kuma jihohi da local government za su bi su samar da kuɗin shiga domin ba a samu kuɗin shiga ba ba wani abu da zai ci gaba ba ci gaban da za a samu a ƙasa. Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago ya ja hankalin mahalarta taron cewa su kiyaye da ka'idojin da doka ta shimfiɗa wajen tafiyar da dukiyar al'ummar ƙasa. Ya eh, sha sa na zuwa yi, kasan su ne treasurer masu accountant su ake haɗa munafurcin da su ake ma ake zalunci najeriya gaba daya kudin al'umma shi na zo bayyana musu cewa bisa maran ba wannan kasan zuwa na wannan sabo kaza baya hana yin ana yi na yi musu gargadi cewa duk abin da muke nan ya kamata kowa ya sa mana hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa because abin ne ya yi ya affecting everybody in Nigeria. ga shi yanzu za a yi batun a baiwa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye din nan wace ɗamara hukuma ku ta efcc ta ɗauka don ganin an sa ido akan harkokin ƙananan hukumomi misali yana da kyau yana da kyau mutumin zai hana lutin uh, dabatin uh, sace kuɗin um, ƙananan hukumomi yana da kyau kwarai kuma muna kallon su ya sa kuma ya kamata ku sa ido akan su mu ma za mu sa ido akan kasan ba yan jarida ba za mu yi wannan the fight against corruption so ya kamata kuma ku sa hannu shi yasa nake cewa kowa ya kamata a taimaka haɗa kai don saboda a ji dadin wannan yaki da cin hanci da rashawa. Mataimakin gwamnan Kano Alhaji Nasiru Yusuf Gawuna wanda ya wakilci gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce aiwatarwa tare da sanya ido akan tsarin nan na asusun kuɗi na bai ɗaya ya bai wa gwamnatin jihar Kano damar liƙe rariya da kuɗaɗe ke zirarewa a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jihar. sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya nanata alakar da ke akwai tsakanin ilimi da haɓaka tattalin arzikin kowace al'umma a da haka sai bukaci gwamnatoci su baiwa fannin ilimi kulawa da ta dace mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria